Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai Alfa Radio da ke Kumasi, Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar shida ga watan Disamba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Yayin da a yau Laraba shugaba Donald Trump ke shirin ayyana cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Papa Roma Francis na nuna tsananin damuwa akan wannan matakin. A yau Laraba ne Majalisar Wakilan Ƙasar Rasha ta jefa kura a kan toshewa 'yan jarida daga murya Amurka da Radio Free Europe, Radio Liberty kafofin samun labarai. To, a shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da rahoton bikin karrama wasu ɗalibai da matar gwamnan jihar Maryland ta yi a nan Amurka a ciki har da wata 'yar Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto a kan taron nazarin sabbin dabarun tsaro da aka gudanar a Nijar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kange ɗalibai da malamai da aka yi a wata makaranta a Ghana sakamakon ɓullar wata cuta da ba a gane kanta ba. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da a yau Laraba shugaba Donald Trump ke shirin ayyana cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma za ta ɗage ofishin jakadancinta da ke Tel Aviv zuwa Kudus. Fafaroma Francis ya nuna tsananin damuwa akan wannan matakin yayin da turkiyya ta kira taron kungiyar kasashen musulmi don shata martanin bai ɗaya da za a maida akan wannan lamarin. Firayim Minista Benjamin Netanyahu bai ambaci batun ba a bayyanarsa gaban jama'a yau Laraba. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya ce ƙasarsa ba ta da niyyar ɗage ofishin jakadancinta daga Tel Aviv. Ƙasashen Larabawa da na Musulmi sun yi gargaɗin cewa duk wani mataki da Amurka za ta ɗauka na canza inda ofishin jakadancinta yake zai kara zaman tankiya a yankin tare da gurgunta kokarin amurka na ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin larabawa da isra'ila To a yau laraba ne majalisar wakilan kasar Rasha ta jefa ƙuri'a a kan toshe ma 'yan jarida daga murya Amurka da kuma Radio Free Europe da Radio Liberty kafofin samun labarai. Wannan mataki da majalisar wakilan ta Rasha da ake kira Duma ta ɗauka ya zo ne kwana ɗaya a bayan da ma'aikatar shari'a ta rasha ta ayyana kafafen yada labarai guda tara da wanda gwamnatin amurka ke ɗaukar nauyinsu a matsayin wakilai na kare muradun ƙasashen waje matakin da rasha ta ɗauka jiya talata ya sa dole kafafen yada labaran na amurka yin aiki da dukkan sharuɗan da ake shimfiɗa wa ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke samun kuɗaɗen gudanar da ayyukansu daga wata ƙasar waje ƙarƙashin wata doka ta shekarar sha biyu. daga yanzu za a buƙaci waɗannan kafofin labarai da su bayyana cewa su wakilan wata ƙasar waje ce a duk labaran da suka faɗa ko suka wallafa haka kuma za a buƙaci waɗannan kafofin labarai da su riƙa bayar da rahoto ga hukuma kan yawan kuɗin da suka samu ko za su kashe da manufofinsu da yadda suka kashe kuɗin da kuma ko su wane ne shugabanninsu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather ward ta faɗa wa manema labarai jiya talata cewa wannan matakin bai cancanta ba ta kuma ƙara da cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nuna damuwarta akan cewa wannan sabon matakin zai iya janyo wa 'yan jaridar amurka cin zarafi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu mutane biyu sun bayyana a gaban wata kotu a birnin London yau Laraba bisa zargin ayyukan ta'addanci. Ana zargin su da ƙulla makarkashiyar kashe Firayim Minister ƙasar Birtaniya Theresa May a cewar jami'an gwamnatin ƙasar. Jami'ai sun ce mazajen biyu sun ƙulla makarkashiyar yadda za su kai harin wuƙa a unguwar Downing inda gidan Firayim Ministar yake. Rahoton kitsa kai harin wanda aka dakile ya bayyana ne jim kaɗan bayan da shugaban hukumar binciken sirrin cikin gida ta Birtaniya Andrew Parker ya yi ma 'yan majalisar ƙasar bayani akan barazanar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta. Ya kuma sanar da ministocin ƙasar cewa hukumarsa ta samu nasarar bankaɗowa da hana kai hare-haren ta'addanci har guda tara a cikin wannan shekarar. ya kuma bayyana wa ministocin shirin kai harin a lokacin wani zama ko da yake dai ba a bayyana wa 'yan jarida labarin ba sai bayan sa'o'i. To a gobe Alhamis ake sa ran za a buɗe sabon filin saukar jiragen sama da aka daɗe ana jira a Dakar babban birnin ƙasar Senegal. An kammala dukkan ayyukan da suka kamata a wannan sabon filin jirgin sama mai suna Blaise Diane a bayan da aka kwashe sama da shekaru goma ana aikinsa. Ana aikinsa. filin jiragen mai nisan kilomita 47 daga dakar babban birnin kasar ya haɗe da babbar hanyar zirga-zirga ta kasar senegal kuma za a haɗe shi da tashar jirgin ƙasa da ake sa ran za ta fara aiki a shekarar 2019 wannan sabon tsari na daga cikin shirin rage cunkoson jama'a a birnin da kuma mayar da senegal cikin manyan biranen yammacin afirka Ƙasar Rasha ta ce tana buƙatar ta yi nazarin hukuncin da kwamitin gasar wasannin Olympics na ƙasa da ƙasa da ake kira IOC a takaice ya ɗauka na hana ƙasar ta Rasha shiga gasar wasannin motsa jiki na Olympics na hunturu wanda za a yi a Pyeongchang da ke Koriya ta Kudu kafin ta ɗauki wasu matakai. Mai magana da yawon fadar shugaban Rasha Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai a yau Laraba cewa muhimmin abu a yanzu shine kare haƙoƙin 'yan wasan Rasha. kwamitin na ioc ya yanke hukunci ne a jiya talata na cewa 'yan rasha za su iya shiga gasar a matsayin 'yan wasa daga rasha amma ba a matsayin ƙasa ba To labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin matar gwamnan jihar Maryland a nan Amurka ta karrama wasu ɗalibai da suka yi nasarar gasar zane-zane. Abdulaziz Adali Toro ya jiyo mana yadda ta kaya. Uwar gidan gwamnan jihar Maryland Yumi Hogan ta karama wasu ɗaliban firamare da na gaba da firamare har su 26 game da ayyukansu na zane-zane da ya yi fice. An zaɓo waɗannan ɗaliban ne daga ɗaukacin makarantun firamare da sakandare da ke faɗin jihar ta Maryland, yayin da wasu makarantu ayyukan ɗaliban su ko ba su samu damar tsallake matakin tantancewa ba. Waɗannan 26 da suka samu nasarar an zaɓo kowane ɗaya ne daga kowace makaranta da ke cikin waɗanda aka yi wa tantancewar na ƙarshe. Da kuma na tambayi uwar gidan gwamna Yumi Hogan ko tun yaushe ta fara wannan bikin karramawan kuma me yasa ta zaɓi darasin jan hoto shine sai ta ce. Oh, Yau shekaru uku kenan da na samar da wannan domin na ƙara wa matasa masu sha'awar wannan fanni ƙwarin gwiwa. Ana yi ne kowace shekara kuma tun ina 'yar karama nake da sha'awar duk wani abu da ke da nasaba da zane-zane. Kuma ko na bar wannan gida na gwamnati zan tabbatar na ci gaba da shi. Ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan nasarar kuwa har da wata 'yar Afirka baka daga Najeriya. Rabiatu Ladan ta ce ta zo nan ƙasar ne tare da mahaifinta shekaru uku da suka wuce. Ta ce tun daga gida Najeriya take sha'awar duk wani abu da ke da nasaba da jan hoto amma sai nan a nan ne ta gane cewa ashe za ta iya ganin wannan mafarkin nata ya zamo gaskiya. Da na tambaye ko yaya ta ji da wannan nasarar da ta samu shine sai ta ce da ni. na ji daɗi sosai na ji daɗi um, wanga zai ƙara man ƙwarin warin gima ne wani kira gare ki ga 'yan mata matasa kamar ki wanda suke a gida a najeriya uh, duk abin da suka sa gaba su ɗauke shi da muhimmanci to kina so ki ci gaba cikin wannan zane-zane cikin harkar lakol in ki je university eh ina son shi ina son major in uh, art in na shiga university Wannan bikin dai shi ne na uku kenan kuma uwar gidan gwamnan na jihar Tamiran ta ce za ta ci gaba da wannan kuma bayan sun bar gidan gwamnati. Bikin wanda aka yi a fadar gwamnati jihar Tamiran ya samu halartar mutane da dama musamman iyayen yara. Yanzu haka dai waɗannan hotunan an lillika su a wani wuri a cikin gidan gwamnati jihar ta Maryland kuma za su ci gaba da kasancewa nan har na tsawon shekara guda lokacin da za a maye gurbin da wasu. Abdulaziz Adili Toro daga fadar gwamnatin jihar ta Maryland. To Madalla Abdulaziz Adali Toro. Sai kuma ƙasar Nijar inda masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro suka gudanar da wani taro na musamman da shugabannin al'umma kan sabbin hanyoyin tsaro ga Salamu Mini Barma da cikakken rahoton. Taron wanda cibiyar nazari da binciken dabaru a fannin tsaro CNES da ke ƙarƙashin fadar shugaban ƙasar Nijar ta shirya zai soma da yin dubi akan nasarori da irin wahalhalun da aka fuskanta a fannin tsaro daga lokacin kafa wannan cibiya kawo yau. ta yadda za a gyara tafiya a yakin da kasar Nijar ta kaddamar da ta'addanci in ji mataimakin daraktan hukumar Taknes Abdulaziz Garba. Lalle tsaro wanda yake yin shi ba sai so shi kadai ba ga al'umma ne tsaro nan za ta fara shi ya sa muka ceto wannan aiki da aka ba mu je mu yi nazari mu ba da shawara muka ceto ba mu kaɗai za mu yi shi ba cikin biro wanda ya kamata su kiyaye ƙasa da hari su ne al'umma ce ta da al'umma ne wannan nazarin za a yi ta shi yau muka tara kowa da kowa a zo a tattauna kowa ya haɗi ra'ayin shi a fannin tsaro menene bai yi ba me ya kamata a yi ina ya kamata mu to za mu yi wannan nazarin eh, kwana uku sannan bayan kwana uku za mu hudu takarda ce to ga duk yadda mutane suka ce ga inda al'umma ya nuhuwa ga abin da mutane suka ji ga abin da suka ce ya kamata a yi ga abin da suka ce ya kamata a bari sannan lokacin nan za mu kai ma gwamnati shugaban majalisar karkarar tawa adamu illo da ke cikin masu halartar wannan taro na da kwarin gwiwa akan tasirin shawarwarin da za a bullo da su a ƙarshen wannan haduwa to amma ya gargaɗi gwamnatocin ƙasashe renon faransa su canza salo a fannin tsaro. Duk irin da gwamnati zai yi diskur kadai bai isa ba amma a je a haɗu da jama'a talakawa haɗin kan nan nasu sai mun yi aiki aiki saboda kamar in ka ɗauka renon faransa duka muna da wannan matsala jagoranci kamar irin da yadda kolon ya yi a wuce irin wannan yanzu in ka je kamar ƙasar najeriya akwai tsaro sosai amma ba a tuzguna ma talaka in ka ga talaka ya samu matsala shi ya ja sai da kuɗin shi ya shiga hayar da bata dace ya shiga ba sai ya shiga sai ya samu matsala amma mu har yau nan renon faransa muna da wannan matsaloli ba mu ta tantance abin da ya kamata ba saboda irin kiɗi ya sake ya kamata rawa ta sake muna ikon kanmu da kanmu wanda incin kanmu da kanmu yan Nijar ya kamata a ce mu nazarci lamarin nan irin yanda za a yi da kowa da kowa a farkon shekarar 2015 ne kasar Nijar ta fara fuskantar hare-hare daga mayakan Boko Haram waɗanda ke ƙetarowa daga jihohin arewa maso gabashin najeriya yayin da ƙungiyoyi irin su mujawo da akami masu cibiya a arewacin mali ke shigowa nijar don kai nasu hare-haren a yankunan da ke makwabtaka da wannan ƙasa abin da ya sa hukumomin nishar cewa don maido da tsaro da haɗin gwiwar ƙasashe aminai sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar ba gwani sai allah soja ko gidan su ko ko a bakin daga ko gidan su ko kun ji gangan soja Cewa dalla Salamu Mini Barma. Daga Nijar kuma sai mu tsallaka kasar Ghana inda wata cuta da ta balla a wata makaranta ta yi sanadiyar mutane ya mutuwar yara har hudu. Cikin ƙanƙanin lokaci ga Ridwan Abbas da cikakken bayani. Hukumomin kasar Ghana na kira ga hukumar kiwon lafiya ta duniya cikin gaugawa ta kawo ɗoki yadda za a yi wa ɗalibai da ma'aikatan wata makaranta wato Kumasi Academy kuma ka a takaici maganin rigakafi game da wata cuta mai ban al'ajabi da ke kisa farab ɗaya a makarantar na ta harbi mutum. a halin yanzu yara hudu aka tabbatar sun mutu kuma da dama an kwantar da su rai kwakwai mutu kwakwai a asibitin jami'an kwame Nkrumah kuma sai da asibitin koyarwa na kwamfanace Dr. Quarantan Chirpon uh, ne daraktar kiwon lafiya na jihar ya bayyana cewar binciken farko ya nuna kumburin huhu amma babu abin da ke nuna cewar cutar sankarau ce da ake zato amma kuma bai bayyana kowane irin cuta ba ce. problem started about three weeks ago and we have about six halin yanzu muna ɗaukar tarin na matakai wannan matsala ta somo makonni uku kenan kuma ya ratsa da mutane takwas abin takaici mun rasa ƙarin ɗalibai uku da safin nan mun zauna muka ka ɗau matakai na farko mun tinkari hukumar kiwon lafiya ta duniya cewa muna buƙatar taimako magani wadda za mu ba ɗalibai da duk ma'aikatar makarantar kwana uku ake ɗaukar waɗannan magani muna buƙatar yara su kasance a makarantar su ɗauki maganin saboda irin haka ya abu ko cikin watan maris wasu da aka ba su maganin suka tafi da shi gida ba su sha ba yayin da suke a makarantar likitoci na tare da su za su gane duk abin fidda ke abu kuwa hankalin iyayen yara dai ya tashi sun kuma runtuma makarantar su kwashe 'ya'yansu hukuma ta hana cewar yana da hatsari amma sun ki alatilas ministan jihar samuel usaimensan da wasu jami'ai sun kasa baki on behalf of ghana health service ashanti region i would like to express my sincere condolences to you for what has happened Muna isa da ta'aziyar mu gare ku game da abin da ya faru makonni biyar da sun ka wuce ma'aikatar kiwon lafiya na tsaikan kafafuwarta duk tsawon daren jiya mun yi taro kuma mun cimma matsaya da za mu shaida muku shi yasa muke a nan daga sakamakon da muka samu mutum hudu sun ka mutu akwai kuma waɗanda aka shimfiɗe mun dai fahimci cewar akwai wata cuta makarantar nan don haka akwai buƙatar a yi maganin abin da take faruwa bincike da muka yi a halin yanzu ya nuna muna fuskantar lamari mai tsarkakiya don kiyaye ku da dangin ku ya kamata mu tabbatar an kiyaye ku nan da farko don shi ɗalibai da manijoji da sauran ma'aikata za a fara karewa domin in kun ka kai cutar gida za ku yada shi ga ku da unguwarku da kuma ƙasar a nan ne iyaye sun ka ba su jin abin da ake faɗi. Ɗayan iyayen yara kenan a ci tana kuka a bar su su kwashi 'ya'yansu Malam Yahaya Ubani da Essa ke a makarantar ya yi min ƙarin bayani. Yaran kana na sha yi ciwo cikin suku da an kai gida sai yaro ya mutu abin da ya sa muka zo mun zo da mu je da yaran gida. ya so kwana biyu suka yi zauna suka gyara magana sai mu komo da yara ita yariya na da nazo dukan nan yar wanta da ita da ita ke daki guda ita ma ta mutu jiya da dare shi sai ya bari ita yariya nan ba hankalin ta kwance in ta zauna nan zaman ta nan bai da amfani don ba hankalin da za a doki a yi nazari da shi gara an je gida mu dai addu'an mu ubangiji Allah ya aiko mana da manzan sauki a wannan lamari Ridwan Allah bas Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana wani ya yi gida ya yi moto ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. To Allah kyauta. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon na cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Shirin da muke tattaunawa da bakon bakonmu Khairuddin Umar na asalin jamhuriyar Nijar amma mazauni birnin New York. Kuma idan masu saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin abubuwan da za mu iya yi a gida Afirka mu samu kuɗi ba dole sai mun dogara da mai ba ko kuma zuwa ƙasashen Turai domin neman abin zaman gari. Yau a nan za mu ɗora. to kai da ka ce me za mu yi domin dogaro da kanmu musamman ma matasa a gida afirka kamar harkar noma sai a gani sai ga gani shi ya zama mutum sai ya zama dan birni sai a yin noma ko ko wani abu can ya haifi karamin wani kun ka gani da yake in ka zama soja a garin wata da zai maida ta kamar ka ɗauki kanka kai kamar ba kowa ba in ka lura dukkan wanda ya zama soja yawancinsu ko na afirka ne ko na ina ne na duniya ya mai da duniya ba komi ba ya mai da rayuwa ba komi ba they are very very humble ma ba wani girman kai to shi ne muke nema yan uwan namu cikin gida jihar Najeriya Cameroon Ghana Sudan ko ina suke dinga bin wani a mai da komi ba komi ba a ci gaba da noma kaga kamar Najeriya bai kamata ba a ce yau babban gari kamar wannan komi bisa kan man fetur wallahi in sun ka samu noma garin nan in za a ci gaba sosai afirka mu hanyar noma munan da daga ganin soja an kautu za a koya maka in dai noma kake su saboda suna neman masu noma sosai a cikin dai harkar noma kake so zo an kuwa shi ne muke nema samu ɗan uwan namu ci gaba da yi nan ba a zama ba a samun kuɗi haka na kawai nan ba a samun kuɗi banza ba a samun ba a samun kuɗin banza na maka salari a salari ne ai dan na ba da rayuwa ta ci mm. ko yasa mm. sun ka bani ita ko ai ba mm. banza sun ka bani rayuwa ta ce na bada zaka iya je wurin yaki a kashe ka kuma shi kenan sai dai a ɗauko wani ɗan kuɗi can a mika ma family in ka shi kenan sun manta da kai idan ka yi mini kumfan wannan kuma wannan a ce komi mai same ka ka wuce eh, ko da ciwo amma dai sai ka alhamdulillah amma nan da kuɗi ho bai ya samu sai mutanen gida su dinga aza kamar muna life mu kamar rayuwar mu kawai kuɗin kamar ƙasa ake kwaso su kuku su aza kawai komi bai da wuya kawai kamar kuɗin ma ga yanan dai da haka ake samu a wahala ake in ka ga yadda mata suke tashi da sahi a garin nan suna aiki a ɗaya bane da gida yara kowa aiki ana so ba ka so ba ka yi aiki haka ne hmm. to yanzu ga shi ka kwashe shekaru da dama nan kana jin na tunanin komawa gida Nijar koko dai za a ci gaba da rayuwa nan ne sai dai a je gida a dawo ina zuwa yana dawowa alhamdulillah ai ba a jima da Nijar bai fi wata ɗaya ba ko da yaushe ina zuwa Nijar ko da yaushe ko shekara duka alhamdulillah Allah yana ba ni izini ina zuwa Nijar ina yin wata ɗaya wata biyu kimanin ma wata uku wata uku saboda ta san yadda muke yi hausa duk da an kai tana son ta je ta samu eh, rayuwar da ake a gida ta rike ta nan saba da mutane da ta mance tushen ka inda ka fito in nan bai kamata ka manta da shi mutane na shawon sosai a garin ai kaga da dama mutane da yawa da dama a garin nan suna nema su koyi hausa ai ko google ka sa yau ka sa hausa jam za ka gani suna son kodiya da mutane suna shawon tun Tunda kana yawan zuwa gida in ka je gida yan uwa da abokai ba su kan maka maganar ibada su ce ya ibada yake a nan malam ai wannan bai kai ba sai na ga ai suna gani ai ibadan nan ga ai ba mu na wuce ciki ba babu musulmai da yawa amma musulmai na kirki suna nan hmm, wani na egypt ya ce inda ya ce ya ce islam yana nan kamar Afrika amma musulmai suna nan saboda nan kaga ba zaka yi wani muna wuce ba ga mutane kowa yana ta kan shi kowa bai da damar magana wani ko ko shiga cikin rayuwa wani kamar yadda ake gida kuma kowa aiki kowa yana ci gaba a ganin gida ko ba haka ba nan shiga rayuwar wani an yi rayuwar wani kuma masallaci wallahi na gaya maka zan gaya maka wani rantsuwa nake a lokacin da nake arno kamar masallacin namu kamar terry minutes minti talatin yake da dai horon amma bai hana ni in yi tukin tukin minti talatin bai hana ni in can in ni in sallah ni addini na a karanta nemi ilimin addini kowane shayarwa. in dai da yarda Allah idan ba wani abin dai ba da komi ina ci in dai ba wani ba wani ina ci kun ba ni kadai ne da kun zaka yaso sha'awan da musulmai haka ne to karat kai magana uh, wani sanannen abu ga duk wanda yake zaune amurka samun kuɗi ba da ba sauki ne ke gare shi ba mm. kadara yadda kakan je gida ni din nan mutum ya ce maka yana son ya zo nan domin shi ma ya samu irin abin da ka samu wani shawara ne kakan fara ba su idan sun nemi irin wannan oh, ina da wani kamar wani tsanani na da zai zo na ce mishi da kwarko ce mishi ka gani rayuwar nan da muke a cikin muna gani dai muna zauwa muna dariya muna komi tana aza kamar komi daidai ne a kullahi na ce mishi shirya kanka kash yau lokaci ma bai kyale mu ba domin ko mun zo ƙarshen wannan shirin sai a sati mai zuwa a ji mu da wani shiri wanda shine na ƙarshe a wannan tattaunawar. Yanzu a madin bakon namu Karadin Umar da Julie Gresham da ta daita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta riga in ji fulani. Riga babu busa shi, riga babu busa an gaida Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Kano mai da garko da Sanusi mai rake mai da garko. Suka ce Assalam VOA Hausa, hakika muna farin ciki ɗari bisa ɗari da zuwan mai girma Muhammadu Buhari jihar mu Kano. Da fatan zuwan nasa zai kawo mana ci gaba amin. sai sako daga baba Ganna alhaji dabuwa guru ya ce hakika gwamnatin najeriya tana iyakar kokarinta wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar amma mu kuma abin da yake ɗaure mana kai game da yaƙi da cin hanci shine ba ma ganin inda ake aiki da wannan kuɗaɗen da hukumar efcc ta karɓo a hannun mahandama salam voa hausa Allah sa ziyara aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke gudanarwa a jihar Kano ta kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da ke tsakanin gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje da tsohon gwamnan jihar Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi. Salam VOA Hausa ya zama dole na shigo wannan fili naku domin na yi Allah wade da kashe-kashen gilla da ke faruwa tsakanin wasu ƙabilu a jihar Adamawa. Da fatan gwamnati za ta tsaurara matakan tsaro a yankin. Sako daga yana matar Garba Sabiola Gashuwa. Sako na gaba ya ce hakika muna Allah wade akan matakin da 'yan tawayen ƙasar Yemen suka ɗauka. Na yin kisan gilla ga tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullahi Sale. Sako daga Abdulsalam Lema Tsagen, shugaban kungiyar muryar talakawa na karamar hukumar Mani. Salam VOA Hausa, makarantar sakandaren garin Faki ta yi matukar lalacewar gaske. Babu gini da kwano, ƙofofi, munduna da kujeru da sili duk sun yi raga-raga. Don haka muke roƙon gwamna Malam Nasiru 'yan Rufa'i da ya kawo wannan makaranta ɗauki. Mun gode. saƙo daga Isuhun Dila Faki da uzaira Mai Gida Faki da Ɗahir Danji Faki da kuma Lawan Haske Faki. Sai saƙo na ƙarshe daga Shehu Adamu Rijau ya ce haƙiƙa matukar ana son ganin bayan rikicin da ke yawan faruwa tsakanin Fulani da ƙabilar Facama a Numan dole sai an hau teburin sulhu a tattauna domin a yi wa tufkar hanci. To kafin mu karkare ga marin Dauda da takaitaccen labarai. A yayin da yau Laraba shugaba Donald Trump ke shirin ayyana cewa Amurka za ta amince da babban birnin da Qudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma za ta ɗage ofishin jakadancinta da ke Tel Aviv zuwa Qudus. Fafaroma Francis ya nuna tsananin damuwa akan wannan matakin yayin da Turkiyya ta kira taron kungiyar kasashen musulmi don shata martanin bai ɗaya da za a maida akan wannan lamarin. A yau Laraba ne Majalisar Wakilan Ƙasar Rasha ta jefa kura a kan toshewa 'yan jarida daga murya Amurka da Radio Free Europe, Radio Liberty kafofin samun labarai. Wannan matakin da Majalisar Wakilan ta Rasha da ake kira Duma ta ɗauka ya zo ne kwaya na kwana ɗaya a bayan da ma'aikatar shari'a ta rasha ta ayyana kafafen yada labarai guda tara da gwamnatin amurka ke ɗaukar nauyinsu a matsayin wakilai na kare muradan ƙasashen waje wasu mutane biyu sun bayyana gaban kotu a birnin london yau laraba bisa zargin ayyukan ta'addanci ana zargin su da kulla makarkashiyar kashe firayim Minista ƙasar birtaniya theresa may a cewar jami'an gwamnatin ƙasar jami'ai sun ce mazajen biyu sun kulla makarkashiyar yadda za su kai harin wuka a unguwar downing inda gidan firayim minister yake rahoton kitsa kai harin wanda aka dakile ya bayyana ne jam kaɗan bayan da shugaban hukumar binciken sirrin cikin gida ta birtaniya mr andrew parker ya yi wa 'yan majalisar ƙasar bayani akan barazanar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta ya kuma sanar da ministocin kasar cewa hukumarsa ta samu nasarar bankaɗowa da hana kai hare-haren ta'addanci guda tara a cikin shekarar nan. Madalla Maryam. Masauraran mu anan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.